<laughs> masu kallo da saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da kamar kullum ta kuce da fisa to masu kallo ya aka ji da kujiba kujiba ya aka ji da gaganiyan yara ya aka ji da hidiman mai gida ɗawainiyan mai gida ɗawainiyan yara to da fatan dai komai ana tafiya da shi yadda ya kamata ana ba mai gida kulawa yadda ya kamata ana kula da tarbiyyar yara yadda ya kamata saboda a wannan lokacin kula da lafiyar iyalinmu da kuma kula da tarbiyyar 'ya'yayenmu tare da mazajenmu da ba su tattali da taimako da gudunmuwa ta musamman a tare da mu shine kawai jin daɗin rayuwar nan a yau amma fa duka haka ba zai samu ba sai kin kasance mai tsafta sai kin kasance mai sa ido akan 'ya'yayenki sai kin kasance mai lura da tattali ga mai gida mai kula da tsaftar kayan shi ki kula da tsaftar wurin kwanciyar shi ki kula da komai abin da ya shafe shi ki rika kare masa haƙƙin ki da kika san haƙƙi ne na kanshi na aure da kuma harkokin rayuwa duka sai kin san yadda zaki magance wannan yau ina son yin magana kawai akan yadda mace ya kamata ta tsaftace kanta kanta kanta kanta musamman yanzu da muke cikin lokacin zafi za ku ga wasu matan ba su san yadda za su gyara kansu ba wasu za ka ga sun yi kitso sun manta da shi har sai ya yi wata da watanni akan zama masa tsayawa su kula da wannan kan nasu wata kuma za ku ga ta fara tsifa ta tsifa rabi ta kama nan ta bar rabi to wannan rabin fa sai abin da hali ya yi sai abin da hali ya wannan rabin yana iya kaiwa wata ɗaya ba a yi da gyara shi ba ba a tsefe shi ba ba a wanke shi ba to musamman a wannan lokacin zafi abu kaɗan lokaci kaɗan za ki ja baki tsefa kanki ba za ki ji kanki yana wani bugawa yana wari har wani zuba zuba maki baki za ki ga ruwan datti yana gangarowa ta kanki duk wanda ya zauna a kusa da ke sai dai in ba masoyin ki bane amma zai faɗa miki wancan fa ko kuma ki ga fara nuna miki alaman cewa fa akwai matsala a tattara a kanki to ya kamata uwar gida idan kitso ya daɗe ya daɗe a kanki a ce ya kai sati ɗaya a kanki ki tsefe ki ƙara wankewa ki je a ƙara miki kitso ga mayuka nan da aka tanada na wanke kai masu sa kai su laushi kuma su yi kanshi idan ba ki da halin da zaki ci zaki je salon a wanke ki kanki to akwai mayuka da ake tanada wurin kin sai za ki siyo da kuɗin ki kalilan za ki gyara kanki ki wanke shi ki tsaftace shi ki ɗauki mai mai kanshi hair cream ki shafe wani kai da shi ki taji ya sha iska ki je a miki mai kyau ke za ki ji wani sanyi yana ratsa ki ta cikin kanki amma wasu za ga sun bar kan a dunkule tsagan ma ba za ku gani saboda ya musifan da dewa su kansu ba su san wata nawa ya kai a wannan kan nasu ba to gaskiya za ki samu babban matsala musamman ta bangaren mai gida za ki samu matsala bayan ke kanki ma ba za ma ki ji daɗin kanki ba amma idan kika tsaftace shi kika wanke shi kika shafe shi da mai mai kanshi ke kanki za ki ji daɗi kuma za ki rinka jin iska mai daɗi yana shiga ki. kanki zai samu lafiya amma idan kika bar shi da wannan dattin madadin ma gashin ki ya gaba to fa baya zai yi saboda baki tsaftace shi ba datti ne a dattin kara akai da fatan uwar gida zaki kula da kan da tsaftar kanki ki kula da shi ki san yadda zaki tsaftace shi ki gyara shi zan samun lafiyar ki kuma jin daɗin mai gida da iyali gaba ɗaya da fatan zaki gyara ya ki gyara kuma zaki tsaftace kanki cikon addini ne shi tsaftar nan da ake ta faɗa muku ku yi kaza ku yi kaza to ko ba komai ke ko ba ko ba da ki ji daɗi a cikin ki ba to fa addinin mu ne cikon addinin mu ne to da ya kamata ki gyara addinin ki ki gyara kusanci ki da ubangiji da fatan uwar gida za ki gyara za kuma ki dauka ki amfani da shi na bari ku lafiya ku tara a shiri na na gaba domin jin kuma me zan shigo muku da su a wannan daki dan Allah ku rika gwada ku huta lafiya